wajen eh, shi da na marace akwai mutum da ya zo a nan jami'a a domin mai da ya zo yana da bindiga yana da pistole karama da ya zo sai ya gasu da dai wa'anda suke kula da harkar tsaro a nan harka ta jami'a mm-hmm. a wannan lokaci suka nemi su yi magana sai su da wannan bindiga yana nuna musu eh, game da cewa yana son eh, ya yi ila da suka bi shi suka sa mai kura mutum sai ya fita jami'a suna biye da shi yamma bi hanyawa da take da to an yi ne sai gari a kusan hanya akwai jandarmu da suke nan su ma sai suka lura cewa ga mutum nan sun da sun yi shi ya dauke da bindiga a hannun shi kuma ba ya da zai ba ya sa kaya na sojawa hmm. sai wannan mun suka yi mai magana suka so ya aje wannan bindiga tashi saboda su wani menene ake ciki da aka yi magana ta farko aka yi mai ta har sai su masu halbi a sama su ne kitsawa to wannan abu shi ya kawo wannan jandarmomin suka harbe wannan mutumin ya kama rasuwa a rana ta jiya da marace wajen karfe shida. Mm, ta tabbata kuma ɗan sanda ne kamar a zahiri menene za iya cewa ya kai shi nan jami'a. To bayan wannan abu da ya faru, an bi ba an gani cikin abitan shi da suke bincike sun lura cewa mutum ne ɗan sanda ne polis ne shi da nuna cewa haka ba abin da ya kawo shi a nan jami'a da wannan mutumin da ya rasu mu ba ma aikin ba ba mu yi magana da shi ba ba mu san ba mu yi ne kawo shi a wannan jami'a wa'ansu suna cewa ya zo ya ga wani abokin shi da yake nema wa'ansu suna cewa kuma kartushi da aka gani eh, tare da bindigar tashi da sauransu ba a san ba daga ina suka fito kenan ba a sani ba mutumin nan mugu ne kuma an ce an samu wata kaya a cikin wannan kayan nashi. To na mu ba ma iya sani ba abin da ya kawo shi fil azal saboda ba mu samu kai magana ci ba. Akwai wani mataki da ita kungiyar ku ta Yunun ta ɗaliban jami'ar Yamai eh, ke shirin ɗauka domin tabbatar da haske dangane da faruwar wannan lamari? Mu aikin mu mu yi kula da harka ɗalibai. Kenan duk kan wannan ne muka ɗauki mataki muka ce tun da wanda abu ya fara wakana za mu hana duk wani mutum wanda ba ɗan ba ɗan kuma ɗan jama'a ne za a hana yaro da bindiga ko makami a cikin fili na zama